babbar magana shek Idris da Baffa Hotoro sun taro rigima da lauya Bula Mabukarti. Malamin addini Baffa Hotoro wanda ya fito daga bangaren Izala ko Salafiya ya taro match ko kuma a ce ya taro sabon rigima tsakaninsa da barista Bula Mabukarti inda yawa Bulaman wankin babban bargo. Baffa Hotoro da ya fito ne a fusace inda ya dira mikiya akan barista Bula Mabukarti dangane da wani sharhi da Bula Mabukartin yayi akan Baffa Hotoran wanda shine ya fusata Malam Baffa Hotoro har ya fito ya wannan martani zuwa ga Bulama. Shi dai barista Bulama Bukarti ya yi wannan magana ne akan Malam Baffa Hotoro a cikin wani shiri da suke gabatarwa wanda suke cewa fashin baki. A nan ne Bulama ya fasa bakinsa akan wata magana ta Baffa Hotoro wato maganar da baffan yayi akan masu maulidin na jihar Kaduna waɗanda sojoji suka zubo musu ruwan mai daga sama suka kashe ɗaruruwa suka raunata wasu to akan wannan magana ne malam baffa hotoro ya wata magana zazzafa wadda ta fusata yawancin mutane wato wadda yake cewa daga mutu kana maulidi gara ka mutu kana zina ko kuma luwaɗi inda yake cewa waɗannan masu maulidi sun mutu ne suna saɓan Allah don haka zancen da ake cewa sun yi shahada kwata-kwata ma a daina. To daga cikin masu mayar da Malam Baffa hotowar martani har da shi barista Bulama Bakarti wanda Bulama ya matukar mamaki da ta ajebi akan maganar Baffa Hotoro inda yake cewa wai a wannan zamanin malami ne zai dinga farta irin wannan magana kwata-kwata babu tsafta babu tunani babu kuma sanin ya kamata. to ashe dai ashe dai shi baffa hotoro ya ji tsananin haushin abin da bulama ya faɗa a kansa don haka ga martanin da ya sake mayarwa da bulaman a cikin yanayi na kakkausar murya da kuma tsananin fusata. Kano ma an riga an tsine ma jihar Kano dama gwamnatin jihar Kano ta riga ta tsine ma an kore ka daga jihar Kano ba ka iya zama ba ka iya zama yanzu ba ku da aiki sai saka baki cikin al'amuran addini to na rantse muku da Allah na rantse muku da Allah ba ɗan jarida ba ba ɗan jarida ba ko tun da aka haife ka a gidan rediyo aka haife ka ko a social media ma aka haife ka na rantse maka da Allah ba ka da baki da ya fi namu ba ka da baki da ya fi namu kuma babu abin da zai ana mumi wa al'umma jawabi kama yanda kai ma ka fito kai wa al'umma jawabi Allah ya tsine wa mai karya albarka tsakaninmu da ku kai bukarti bukarti da ka ce masu wuta da aljanna sun kai waɗannan mutane wuta idan baka kawo inda muka ce waɗanda ba mabamai suka faɗa kansu ‘yan wuta ba ne Allah ta'ala ya tsine ma albarka. Idan kuma ka kawo to tsinuwar ta dawo kanmu, ka kawo inda muka ce ‘yan wuta ne, kai kuma ka kawo inda muka kafurta su. Wannan shi ne magana. Wannan shi ne magana. Don me son mutane ba su da hankali ba su da tunani. Me ya shafe ka? Me ya shafe ka a matsayinka na ɗan jarida? me ya shafe ka a matsayinka na ɗan jarida me ya shafe ka da al'amuran addini ba ku ga malamai sun ja bakinsu sun yi shiru ba a kawo magana ta ilimi maimakon ku bar mu da malamai sai ku je kuna sa wai wai za su yi tsokaci kan ECOWAS wai suka hada da wannan wai wannan magana ta ilimi ta karatu wai ita ce wai aka hada za a yi tsokaci a kan ECOWAS da Nijar kuma wai da wannan magana ta ilimi ka duba ka ga rashin hankali da rashin tunani ku je can ku yi fashin bakin ku cikin al'amuran ku na duniya amma maganar addini yana daga tarbiyya da mutunta ilimi da sanin kimar malamai da malinta ku bar maganar ilimi malamai su yi wai dan jarida ne wai zai tsokaci wai akan wai wai al'amura na addini wai a kawo matsala ta ilimi wai dan jarida ne zai tsokaci akan ta wai zai fashin baki akan ta wani irin abin takaici ne wannan muka faɗa ba ku ba laifin ku bane da abin da muka faɗa ba laifin ku bane Wani irin iskanci ne wannan wannan yana cewa wai an ce yan wuta ne wannan kuma yana cewa wai an kafurta su kuma na rantse da girman Allah wallahi babu inda ake magana kan waɗannan abubuwa guda biyu babu inda na yi magana kan waɗannan abubuwa guda biyu babu inda Dr. Idris ya yi magana kan cewa 'yan wuta ne ko 'yan aljanna ko kuma ya yi magana kan cewa sun kafurta ko musulmi ne babu inda ake magana kan wannan babu wanda bai musu addu'a ba magana ta na buɗe da yi musu addu'a na yi addu'a cewa duk musulmin da wannan abu ya rutsa da shi ka koma ka saurari magana ta mana a matsayinka na ɗan jarida inda kana da adalci inda kana da adalci ka san kimar aikinka ka san kimar addininka an taba fashin baki ba a ja bakin ba ka je ka kawo bakin nawa mana ka kawo inda na kafurta su ko na ce yan wuta ne mana daga nan sai ka yi fashin bakin ka yadda ka ga dama amma kawai saboda iskanci wai wai masu wuta da aljanna sun ce yan wuta ne sun ce yan wuta ne idan baka kawo ba idan baka kawo ba lokacin wannan ana cikin wannan halin kuma barista ba mu da lokacin tattauna wannan tsokacin da zan yi amma ana cikin wannan halin kuma masu wuta da aljanna sun kai waɗanda suka rasu a wannan halin wuta. Kunji masu wuta da aljanna sun kai waɗanda suka mutu a wannan harin wuta, wallahi ƙarya ne, ƙarya kake bukarti, ƙarya kake yi. Allah fa la'natullahi alal kadhibina fa in tawallaw فإن تولوا آه، فقل لعنة فقل لعنة الله على الكافرين وعلى الكاذبين كبا كبا لعنة الله على الكاذبين سين ور ألا تتبت كم مكريتا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سين ور ألا تتبت كم مكريتا منا كريانة بكرتي babu inda muka faɗi wannan magana mu je na gaba abun ba daɗi kam gaskiya wato gaskiya bulama ya kamata gwamnati ta tashi tsaye kan malamai fi sabilillahi wanda eh da gwamnati za ta tashi tsaye kan malamai mana yadda ta tashi tsaye kanka eh yadda gwamnati ta tashi tsaye kanka ka kasa zama a Najeriya to gwamnati ma za ta yi amfani da wannan shawara taka za ta tashi tsaye kan malamai za ta tarwatsa su ta hana su zama a Najeriya don kada su ci gaba da karantar da al'umma sunna da bida'a da tauhidi da shirka ya kamata gwamnati ta tashi tsaye kan malamai ta hana su karantar da ilimi ta hana su kuma tsoratarwa kan bida'a. a dai kan wannan hatsaniya baffa hotor ya yi magana ta wayar tarho da malaminsa kuma abokin tafiyarsa wato sheikh idris abdulaziz bauchi ga kuma tattaunawar da suka yi a tsakaninsu a takaice karatun addini fa yan eh, jarida ne da ya so ya saka su suke tattara kafin abin da shafi addini tunda ba fanni da su bane ba layin su bane su bar malamai su fito su yi magana ai malamai sun sha sun yi gum to waɗanda suka yi gum din ma yi magana an zakulo maganganun su na shekarun baya da suka yi suna nuna cewa sharrin bid'a ya fi sharrin sako na zahiri irin su zina shata sun wani su ma sun faɗa ko na inga maka na ce akwai na damta sani din can lemo ga shi na yana yawo ga na daurawa ga shi na yawo ga na albanin zaria ga shi na yawo ga na mazan jafa ga shi na yawo duk waɗannan su ma waɗannan su ma suna tunzura mutane ne da wannan magana dukkan su ga sunan sun sun faɗi wannan magana da muka faɗa ba mu kada muka faɗa ba to amma waɗannan su jahilai ne ba su karanta komai akan wannan matsala ba amma ko su za su tattauna kanta الله المستعان كاي كاي ماما آه، آه.